الا قيلا سلاما سلاما ba sa jin komai sai sallamar mala'iku a gare su da sallamar sashen su ga sashe.